A wanga karni na 21 a ƙasar Nijar har yanzu akwai bauta wata ƙididdiga da aka gudanar ba da daɗewa ba ta bayyana hakan satin da ya shuɗe a nan yame yayin wani zaman taron aikin nazarta lamarin halayen bauta da dama aka gano yankunan tawa da tilaberi. Euh, Tare da matsalar tsaro ƙungiyoyi sun ɗauki mataki da bai basu damar tafiya bisa fage amma sun yi ƙoƙarin zagayawa a kwanni Ilela Buza da kuma Bankilare. ƙididdiga ta nuna cewa akwai wani al'amarin bauta har ma an samu shaidar waɗanda abin ya shafa. Akwai wani tsarin aiki na yaƙi da bauta. Ofishin ministan aiki suka shige gaba. Wace alaƙa ke akwai tsakanin bauta da aikin? Mahimmancin abin shine biyan bukatocin sa da aka bukaci ƙungiyoyi na ƙasashen waje su mai da hankali. Da an yi maganar aikin karfi akwai akwai maganar bauta a gefe abubuwa ne da suke biyar juna. Akwai wani abin da kirgar ta bayyana da bai muku daɗi ba a wajen ƙungiyar taku? kirgar da aka yi ya nuna akwai bauta a Nijar a cikin gundumar Bankilare a cikin shimfiɗar wani yanki bauta ce tamkar fataucin mutane. Maganar auren wahaya wanda aure ne na tilastawa wanda duka waɗanda suke cikin waɗanda waɗannan yankuna sun san ana sayar da 'yan mata tsakanin shekaru 8 zuwa 11 inda ake saida su a tafi da su wani waje har ma a tsallaka da su wasu ƙasashe. Batun 'yanci a ƙasar Nijar ya yi hani da bauta. Kuna tunani game da shawarin da aka yi ta hanyar ƙididdigar ana iya kai ga kaucewa bautar kwata-kwata? Mu muna tunanin za a samu canji saboda yanzu gwamnati ce ta ɗauki abun da hannunta na yaƙi da bauta an soke bauta a Nijar a shekarar 1961 an hana shi a shekarar 1999 kuma an ɗora shi a matsayin babban laifi a shekarar 2003 har yanzu ɓangaren shari'a akwai matsala a wani lokaci ba a ma san dokar ba tun shekara 2003 mutane uku ne aka yi ma shari'a akan bauta yanzu mun ga zahiri saboda gwamnati ta ɗauki hanyar murƙushe sha'anin bauta a Nijar. 기준이제